Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin ɗaya, arba'in tara da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta biyo ya Afirka kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio kuma si sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barka mu da wannan lokaci a wannan safiyar talata goma ga watan disamban shekara ta da goma sha tara. murtala faruk sanyin na ne tare da muhammad hafiz baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin da farko ga kanun labarai jiya litinin kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba trump yanzu haka ana fargabar akalla mutane takwas sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya litinin a kasar new zealand sannan hukumomi a kasar uganda sun ce adadin waɗanda suka mutu daga ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da aka shafa mako ɗaya ana yi ya ƙaru zuwa mutane 36 To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa yau ne ake bikin ranar 'yancin dan adam ta duniya ko ya lamarin ya shafi wasu yankuna a arewacin Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku rahoto akan irin kalubale da kuma matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya. mata wato tun suna gidan iyaye daga nan ake nuna musu tsangwama da bambanci sai kiga ana fifita 'ya'ya maza akan 'ya mace to kinga ai ta 'ya mace tun haihuwarta take samun mishkila Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. A jiya Litinin kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump, da shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler yake cewa yunkurin shugaban Amurka Donald Trump ya yi maguɗi domin lashe zaɓe wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasarmu. An shafa tsawon wani jiya ana sauraron shaidun shugabannin kwamitocin 'yan jam'iyyar democrat da na republican sun bayyana ra'ayoyi mabambanta na goyon baya da aka sun haka na yiwuwar tsige shugaba donald trump nadla ya faɗa bayan da kwamitin ya saurari lauyan kwamitin kula da tattara bayanan sirri na majalisar wakilan akan binciken shugaba trump kamar abin da ya aikata ya nuna ƙararrar laifin tsigewa ne wannan kwamitin zai ci gaba kamar yadda doka ta tanada shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar democrat ya wuni yana nanata cewa shugaba trump ya fifita buƙatarsa a kan ta ƙasa yayin da ya tursasa ƙasar ukraine ta binciki ɗan takarar jam'iyyar democrat da ke kan gaba wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden yayin da ya rike dala miliyan 391 na taimakon soja ga Kiev da take bukata don ta yaƙi 'yan awari masu samun goyon bayan Rasha da suke ɓangaren gabashin ƙasar. Sifeto janar na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da Rasha yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. rahoton da aka jima ana ɗokin gani da aka fitar da shi jiya litinin ya saba wa wasu maganganu da shugaba trump da kuma abokanansa 'yan jam'iyyar republican a kan binciken kamar tuhumar cewa manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi sun bude binciken saboda ba sa son shugaba trump a siyasance binciken fbi da aka kai ta kai ruwa rana wanda daga baya kwamitin mai bincike na musamman robert mueller ya jagoranta sai dai sufeto general michael horowitz ya kuma caccaki hukumar ta fbi da yin kurakurai da dama wajen neman izini daga kotun da take kula da tattara bayanan sirri na kasashen waje don ta sa ido akan carter page tsohon mai bawa kwamitin yakin neman zaben shugaba trump shawara da ake zargi yana da alaka da hukumomin leƙen asirin rasha yanzu haka ana fargabar akalla mutane takwas sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya litinin da yamma a wani tsibiri da ke arewacin kasar new zealand ɗaya daga cikin manyan tsibiran kasar guda biyu kana mutane da dama sun jirkata 'yan sandan new zealand sun ba da tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti kuma sun tabbatar da mutuwar mutane biyar ga waɗanda suka mutu ko 'yan uwansu suka ɓata da abokanansu mun yi tarayya cikin baƙin ciki wanda ba zai musaltu ba firayim minista jacinda ardan ta bayyana a yau talata waɗanda kuke matuƙar ƙauna da suka tsaya a gaban qs waɗanda suka karɓe ku a nan kuma muna jajanta muku Arden ta faɗa cewa mutane 47 da suke tsibirin a lokacin da dutsen ya ɓarke da aman wuta a ciki har da 'yan New Zealand da dama da kuma baƙi masu yawon buɗe ido daga Australia da Birtaniya da Amurka da China da kuma Malaysia. Rahotannin kamfanin dillancin labarai na AFP da kyamarori suka nuna abin da ya faru kai tsaye daga aman wutar da dutsen ya nuna wasu rukunin masu yawon buɗe ido. inda suna tafiya a bakin dutsen kafin ya fara aman wuta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Hukumomi a ƙasar Uganda sun ce adadin waɗanda suka mutu daga ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da aka shafa mako ɗaya ana yi ya ƙaru zuwa mutane 36 kana kuma ya bar dubbai a makale bayan da wa makon ruwan ya mamaye yankin da tsaunuka suke. Ruwan saman da aka shafa mako guda ana tafkawa ya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa a yankunan Bugusi da a Bundumbiyo da ke kusa da dutsen ruwan zori na gabashin Uganda. Mai magana da yawon kungiyar bada agaji ta Red Cross a Uganda, Irene Nakasita ta ce aikin bincike da kuma ceto a yankin da abin ya fi kamari yawancin ruwa ya mamaye hanyoyi. and the has been taken to put up transit shelter until the Mun yanke shawarar samar da wani wuri na wucin gadi har sai al'amura sun daidaita don haka ta yiwu cibiyar wucin gadi ta Bubukwan. za ta samar da gidaje na kusan mutane 700 waɗanda suka rasa mahallansu daga yankin Bundukuyo. A wata ziyara da ya kai kwanan nan a birnin Washington DC, Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ce manufar da yake neman cimma cimmawa yayin da yake jagorancin gwamnatin rikon ƙwarya ƙasar ita ce samar da zaman lafiya a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. babban abin da muka ba muhimmanci shine dakatar da yaƙi da kuma gina dawwammamen zaman lafiya mai ɗorewa abdullah ya bayyana haka mafi muhimmancin dakatar da wahalhalu da al'ummarmu suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma sansanonin nasu na ga mun samu wata dama yanzu haka don mu dakatar da wannan yaƙi hamduk bai fayyace takamaimai wani yaƙi yake nufi ba gwamnatin sudan ta jima tana yaƙi da 'yan tawaye a yankin dafur kudancin pound da kuma yankunan Blue Nile a shekaru da dama da suka gabata. Babban birnin kasar Khartoum ya ga rikice-rikice da ya hallaka mutane da dama tsakanin masu zanga-zanga da sojoji a farkon shekarar nan. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. yau ne ake bikin ranar 'yancin ɗan adam ta duniya ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yin bita akan yadda al'amura ke tafiya tsakanin al'umma musamman yadda ya shafi tauye hakkin jama'a bangarori daban-daban na duniya daga maiduguri haruna dauda biyu ya duba mana yadda ake tauye hakkin jama'ar yankin arewa maso gabas a bangaren zirga-zirga da sufuri. tun shekarun 1948 ne dai aka soma gudanar da bukukuwa irin waɗannan ranaku a ƙasashe da dama akan yi bibiyan yadda hakkin ɗan adam ke gudana a wasu ƙasashen wannan batun 'yancin ɗan adam dai sun haɗa da wasu bahiman al'amura da dama wani suka haɗa da 'yancin kasancewa ba tare da wani bambanci ba da 'yancin rayuwa da 'yancin tsaro da ma dai wasu 'yancin da daman gaske sai dai a ƙasari ba kasafi aka samu irin waɗannan 'yanci ba ganin yadda jama'a da dama kan fuskanci matsalolin tauzatawa daga hannun mahara ko ko kuma jami'an tsaro musamman ma wannan yanki na shiya arewa maso gabacin najeriya wani lamari ne bai tsaya ga jami'an tsaro kaɗai ba kai har ma ga mabiya hanyoyi wanda hakan idan mutum ba sa a yayi ba jami'an tsaro kan sa mari da kwaɗo ne su kulle mashiga ko kuma butan gari wanda wani lokacin babu ma sanarwa akan rufe ne kafin ma karfe shida da aka sanar kuma a sa mutane su yi kwanan daji ba tare da la'akari da irin hatsarin da kan iya biyo baya ba. suke din gaskiya abun ba kyau. Tun karfe hudu da rabi na yamma, already an yi na buga waya an musu magana, hmm. an bubbuga musu waya su dauki waya text an musu text sun yi hmm. su ɗauka. Suna cewa za a buɗe za a buɗe har muka ga har after ten, ga after ten kenan ba inda za su yi su buɗe mana. Yanzu a ce 651 tukun kuke buɗe ke ai bai yi ba. Kuma a cikin ku akwai wanda suka kwana da yara a waje. wannan batu na to yankin walwala ga al'umma ne wannan nan yankuna dai shine abin da ya fi sha ma al'umman kan gaba wanda so da dama da ba kan koka game da irin halin da sukan fada yanzu a yobe nan karfe biyu karfe uku har yanzu hanyar garin su din wata rana karfe hudu ana rufewa daga daga daga cikin damaturu idan zaka fita baka san ka shigo ba idan karfe hudu ya yi dole ka nemi wurin da ka buya ko kuma idan ka biyo daga daga daga babban gida sai ka karfe biyu kamar wancan satin kan karfe biyu ranar alhamis aka rufe hanya to kaga har yanzu dai ba za mu ce har a wannan ta biya bukata ba ai ya sanin mu dai muna ga kaman an bar ma wa'ancan mutanen su wuce abin su hankalin su a kwance su su yan boko haram da suke wucewa hanya. kuma menene jami'an tsaron nan suke suna ta gudu a cikin gari da motoci suna bubbuge mana motoci ko su dinga zagin ku ko su dinga dukan ku to menene amfanin su da ba za su je su su zo na bayan garin su dinga taimakawa mutane ba ga inda ya kamata su yi abin da suke kuma a cikin gari kuma daban wannan matsala dai ba ga fararen hula kan tsaya kaɗai ba har ma ga su kansu jami'an tsaron musamman ma waɗanda ba bakin aiki suke ba sukan fuskanci fushin abokan aikinsu na kan rufe irin waɗannan ƙofofi wanda hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to gaida haruna dauda biyu mata a kasashen nahiyar afirka musamman najeriya sun sha kokawa akan yadda aka maida su saniyar ware a bangarorin rayuwa daban-daban da kuma yadda hukumomi ke yin rikon sakainar kashi ga bukatunsu a matsayinsu na ƙashin bayan rayuwa da bunƙasar kowace al'umma wannan ne maudu'in taron faɗakarwa na wata-wata da gidan rediyon muryar amurka yake shiryawa a abuja babban birnin tarayyar najeriya a wannan watan kamar yadda wakiliyar sashen hausa hawa umar ta aiko mana a wannan rahoton. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA na wata-wata don tattaunawa kan matsalolin da mata ke fuskanta a bangarori daban-daban na rayuwa. A taron wanda ya samu halartar mata daga bangarori daban-daban an zakulo irin matsalolin da mata ke fuskanta kamar rashin basu ingantaccen ilimi, kiwon lafiyar mata masu juna biyu, fyaɗe, auren wuri, tallace-tallace da cin zarafin mata a gidan aure da rashin basu mukamai a bangaren siyasa da sauransu. Honorable Asabe Bilita Bashir 'yar siyasa daga jihar Borno ta ce mata na fuskantar matsaloli da dama a bangaren siyasa. Matsaloli mata suna da yawa a siyasa na ɗaya ba a so mata su su wakilce jama'a maza ba sa so su ga ana damawa da su ba sa son a ce mace ta yi suna ko a ce ta ci zaɓe yan mu masaje ba sa so mu a cikin siyasa. Matayen suna mara wa mata baya in sun fito siyasa? Mata ba sa mara ma yan uwan mata baya gaskiya idan ya zo ga zaɓe maza su suke bani kuriya ji hawa bukar na daɗe na siyasa in aka zo rabon mukamai in aka ci zaɓe da ƙyar a samu mace samu wani abun kirki sun fi son a baka ko wani board member in ka gama ka je kana wani yar murya inda suke mariya ibrahim baba daga jihar kano ta ce matsalar mata na farawa ne tun daga gida tare da jan hankalin iyaye wajen gyara tarbiyyar yara mata wato tun suna gidan iyaye daga nan ake nuna musu tsangwama da bambanci sai ga ana fifita 'ya'ya maza akan 'ya mace to kin ai ta 'ya mace tun tun haihuwarta take samun mishkila da inda ya kamata ma a duba ta a tattalaye ta a gyara ta har ta girma iyaye ya'ya amana ne a wurin su saboda haka in Allah ya baka ya'ya da maza da mata ya kamata kai musu tarbiyya tare ga baki daya ba ba bambanci ya'ya mata ake sawa a gaba tun suna yan kanana su za su yi wanke wanke su za su yi kaza su za su yi kaza a ce ai za ta zama matar aure to shi dan namijin ba shi ma ai zai auri wata shi ba ya masa tarbiyya ba to ya zai zama da ita shi sa kika gani ma yanzu aure ma yana neman ya gagara a cikin al'umma ita Fatima Umar daga kungiyar da ke kwatowa mata 'yancinsu a Najeriya ta yi ƙarin bayani game da ayyukan kungiyar. Mu muna aiki ga samun 'yanci ma mata a gidan mijinsu a kuma a waje su zo su bayyana abin da ke faruwa da su idan ana kuntata musu a cikin gida muna da irin gaban ah, flyers da muke sa sunayenmu da ayyukan da muke yi da muke rarrabawa mu kara faɗinkar da mutane cewa ga mu aikin da muke yi ko ka san wata da kasancewa tana neman taimako shawara ga inda za ta zo daga ƙarshe mata sun cimma matsayar haɗin kai da zama zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tare da jan hankalin gwamnatoci ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu faɗa aji da su rika gudanar da ayyukansu bisa tsari hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar da wannan rahoton waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya. To su 'yan tarayya sun san da in an yi zaɓe ba cikin kalkashin eh, sayanikin ga nasu ba ko kuma da gyaran huskan da sun kai makon electoral ba su da dama ko guda na cin zaɓe. ba mu da wani fargaba bisa kai zaɓe saboda mun san da abin da mun kai makasar na a wannan mulkin da shugaban ƙasa Alhaji Mahmud Isu yake. Article 2 na na kota electoral yana kundin zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 41 uh, 42 suna da yawa wanda har yanzu muka ce ba mu yarda su amma da tanjan ma ya kawo shi ai yanzu abin da muka danga yahi wanda tanjan yayi a lokacin sa tanjan mamadu ai bai te bai kaman kuwa ba jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya wannan sabon shiri na tsaka mai wuya shin ya kamata a ce bakin mutane ciki har da waɗanda ba 'yan siyasa ba har ma da turawan da suke 'yan kasashen ƙetare ne a ba su shiga cikin zauren yi wa siyasar nijar ma kuwa abin da ya hada hada magana zaɓe mai zuwa sannan ta wuce hanya ne mutanen nijar din suke kallon garkamiyar da aka yi wa madugun 'yan siyasa hamamudu a gidan yari to ni suna na abdulkadar muhammad eh, wanda kusan da suna mai dalili namu ba na tammahar kamar wata kiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu al'amari ne na shari'a to ita kuma ka san an ce sabanin hankali ce to kuma idan mai bibiya kafofin sada zumunta na zamani eh, ya lura dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa inda ma wasu ke kwatanta kamar eh, wata shiryayya ce aka yi aminu isa kakakin matasa na modern fa na afirka wannan abin ba abin mamaki ne ba wannan su hamma amadu hamma amadu mutum ne wannan mai biyar doka da oda duk da shaida ɗin da ake sa da sauran abubuwa ya ce zai zo shi muka kan shi ga hukumomin shari'a na ƙasar shi kuma haka an kai kowa gani ya shaida kai tsaye ba mai labari wannan al'amari babu wani kalu zaman sai mu ce ya tabbatar da lalle hamma amadu mutum ne mai aiki da doka mutum ne mai darajanta hukumomin shari'a ƙasar shi ko da ba su kara ziyartar ba zai shahi eh, tahiyar eh, jam'iyyar mu ta modern afal lumana afirka modern afal lumana afirka parti ne wannan ya saba da abubuwa ko kaɗan wannan abu ba zai taɓa rayuwar eh, modern afal lumana ba lumana lahi talo kara ci gaba da ta kai kuma sannan salansa mu'amur zai ya dawo shi iske ta lafiya na ɗauki abin shi kuma a je ai ko kowa da ya kamata da kowa ka gane don ku babu wani daurin kai bisa tahiyar modern afal mana ko ko bisa me ke iya samu ba abin da ya samu hamu da sai iko Allah don da duniya ta shaida sharing ne To ko bayan kokarin amsa ita waccan tambayar ta farko da muka bude shirin na yau da ita na cewa kowa ya kamata bar baki da kuma tura su shiga cikin kokarin yawan siyasar Nijar kwaskwarima wannan shirin ne yau zai taɓo fannonin dokar zaɓe da su 'yan adawar nijar din suka ce su sam sam sam ba za su yarda da su ba kuma a shi 'yan adawar nijar ba su yi kasada ba a ɗaukan dukkan burinsu na cin zaɓe mai zuwa su ɗora akan mutum guda tilau a hadin duk wannan suna cikin batutuwan da muke son mu taɓo yau a ci gaba da muhawarar da wakilinmu na yamai wato sulaiman mummuni barma ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da tsakanin muhammadu na jam'iyya mai mulki ta pls tarayya da kuma bana ibrahim kazana na jam'iyyar adawa ta lumana bari su ne share mana fage da tambaya da yawa shi wakilin jam'iyyar mai mulki ta pls ba na ganin kamar ku ba son a tsaya a yi zaɓe na gaskiya saboda kuna ganin yi galaba muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya su ka kwana saboda wata dan kwana in an ka ce ba ai duk wanda ya san kasar nan ya san da ai ba haka take ba ka ke zawa dan hin shugaban kasa Alhaji Muhammad Isu yake zawa ai ba haka take ba kuma kowa ya gani ina aikace aikace na ci gaba wanda kasar nan ta samu dan haka mun muna da abin da in lokacin zabe za mu tafiya mu yi tallan shi ga al'umma dan saboda al'umma su sake bamu Eh, eh, yardansu. Ba ku da fargaba? Na mi fargaba na mi tun da demokradiyya ce ake yi kuma demokradiyya tana da dokoki da an kai kuma mun yi su ma yanzu haka rinjaye a majalisa mu abu guda muke so da su. Su bar abubuwa na wanda su yi abu da girma saboda yanzu kaga zawa ta eh, shugaban su Hamad ya zaka ni abun da ya mini daɗi a matsayina na yan rinjaye shine fair play wanda 'yan kungiyoyin siyasa gaba ɗaya na rinjaye suka nuna ya za a yi zaman nan sahanin idan aka yi la'akari cewa kai kana kwatanta bangaren rinjaye na ganin zaman sai ndp ne za a yayin da su kuma yan adawa ke gana a dole ne a samu shigowar wasu waɗanda ba 'yan siyasa ba har da ma wasu wakilai na kasashen waje su kasance a matsayin shaidu to ai ko sai dukkan ma a shawarar da ake a sai ndp kana samun eh, wakilai na addinai suna nan duk abin da aka nan saboda ƙasa ne ake yi ma kai sanin mu tsari na demokuraɗiyya tsari na rinjaye ai ka gani ko a kasashen duniya a mayyamayin kasashe na eh. amurka da ake ma demokuraɗiyya ai kana gani in kana ina zuwa ka bibi ka bibi ah, ai gaskiya ce bismillah zu sanin hmm. tambayar da ne har yanzu bisa kan ta muka da shi prime minister kowa ya shaida ran ne eh, gaban eh, yan jarida yace an samu sulhu bisa kan kakan da za a kafa kwamiti wanda ke sa a tattauna bisa kan matsalolin Nijar. Shi Prime Minister Birji Rafini kowa ya gani shi. To yanzu kai maganganun da ke gai. Ka share duk abin da Prime Minister Birji Rafini ya gai su ne kake. Ah, Ina zuwa bari in gaɗin baka misali guda. Hmm. Ka ce dai kai har yanzu zantukar da kake yi kai zancen sayan da ya kake. Hmm. Shi kuma Prime Minister sai da ya yarda gaban mu. kuma gaban 'yan Nijar da cewa wani sabon kwamiti ne an kawo wanda ba sayan da ya ba. wanda kuma yake ba dama kwararen hula su zo su zamna cikin wannan shaidu wannan da yanzu da kai watsi da su shaidu na kasashen waje shi prime minister ya yarda da shi tunda ya sa shi cikin aretan da ya dauka to mu so abin da muke so ku kwatanta ma 'yan nijar da masu sauraron eh, muryar amurka wai shin ku pnds kun yarda da cewa sulhun nan kalkashin sabon kwamiti ne wanda ba sai an dafe ba ko ba ku yarda ba tambaya guda lokacin da amka baka magana sai kai bani amsa duk eh, maganganun da kake yi su ne kun ka shayi tun da mun ka fara muhawara bisa kan harkar zabuka masu zuwa sai dole an bi ta ku ai ina son ka tuna wani abu ko da da kace wai mu mu mun ka ka Hussein Depe a wanda ya ka Hussein Depe kalkashin Tanja Mamadu na MNSD ne kuma MNSD na tare da ku har yanzu kenan ko nan ka yi musu adalci ba parce que MNSD na tare da ku lokacin an kawo CNDP albu dubu biyu da hudu ai lokacin nan adawa kuke za mu je zaɓe na dubu biyu da hudu ne kun ka ga wa'ansu abubuwa da an ka ce za a shirya gyaran huska da za a yi kun ce ba ku yarda da su ba shi tan jama'a suna adawa suna adawa Tanjan Mamadu ai bai te bai kaman ku ba bai ce ba a ah, ni ke da nauyin in sa ƙasa kalkashin dokokin ƙasan da an ka yarda da su ba mu ja da baya ai bai ce haka nan Tanjan Mamadu shi ya ba Premier Minister Muhammadu umarnin cewa a yarda da shi kuma an kai gyaran huska wanda kun ka yarda da shi shekaran jiya cikin takardar da mun ka tura wa Premier Minister sai da mun ka tunatar da shi article 12 na kota electoral kundin zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 41 uh, 42 suna da yawa wa'anda har yanzu muka ce ba mu yarda su sanin ko da yake watakila za ka so ka ce ka bashi amsa amma na son mu ta kai tsaye saboda maganar lokaci mm-hmm. shin waya kuke ganin zaman nan na sulhu zai yiwu uh, daidai lokacin da uh, jagoran 'yan adawa ke kulle gidan yari wannan wani abu ne can daban shi ai madugun ɗadawan kanshi ya sani tun da ka gani eh, abin bai da nasaba eh, da siyasa tun da gashi na aishi da kanshi kaga da kanshi kanshi ya zo eh, ya nemi ya zo shi kuma ya zo kuma ya zo shi ta shi ida me ake cewa wannan wa'adi na hukumci wanda aka mai saboda kun san dokoki na tahiyar da demokuraɗiyya da suka ce akwai mulki na zartarwa na gwamnati akwai mulki na majalisar dokoki akwai mulki na shari'a Eh, kowane mulki da nashi inci daban kuma da yadda yake tahiya mu abin da muke fata Allah ubangiji ya sa kasan nan ta samu kwanciyar hankali mu ba mu so mu gan shi a haka nan ba a ai ba shi ɗaya bane a ai ba shi ɗaya bane wanda wannan matsalar ta shafa kuma ai akwai mutane da yawa wanda suke manyan mutane ne akwai ministoci akwai manyan akwai sojoji akwai eh, daraktoji wanda suka wasu sun ma kare eh, kasan nasu kuma kowa ya sani ni dai ban san in dawo cikin Eh, wannan eh, wannan zancen saboda wannan zancen ni ina ganin kamar ba zance bane mu wanda ya kamata mu 'yan siyasa mun shi wanda bai da alaka da harkan siyasa wani harka ce ta rayuwar shi can ni dai ina wani cikin abin da na gani yadda 'yan siyasa suka yi a zuwan shi eh, suka zo suka yi ta'aziyya bisa abin da ya faru ni kan kaina nan ganin kahin yake zawowa ma mun yi kungiya da sunan eh, biro mu na ƙasa na matasa na tarayya mun je har gidan muka muka yi ta'aziyya mu saboda mu musulmi ne kuma Nijar mu haka wannan al'ada ce muka gada wannan abun na yi holin cikin shi na ji daɗin sosai kuma duk 'yan Nijar har ƙasashen waje suna ganin cewa wannan abubuwa ne wanda suke ba da alamu mai gwada cewar wadda mun karhin kanun zukocin mu bisa kai ga abin da ya shahi eh, al'adodi namu da da tabi'o'i na mutanen kwarai wanda an ka sani mm. eh. wannan ba abu ne ba da wasu suka yi kawai dan dai a gani a ce ai sun yi a'a Eh, haba ai mutuwa tana kan kowa eh, eh, kamar mutuwa da aihuwa da suna da biki duk suna kan kowa duka abubuwa ne wannan sabgogi ne wanda suke zuwa ne suke Allah ne ke kawo su kuma in sun ka zo muna amsa su a yadda suka zo ba mu da ƙiyayya mu a siyasance yani hamayya ce muke yi saboda kowa yana son ya gwada ma yan Nijar shi gwani ne don ka cikin wannan kowa ce muke da mu ke adawa kuma yanzu Allah ba mu sa'a kuma muna nan ga kyautata ma yan ƙasa muna kyautata su wa yan ƙasa yan Allah ya so kuma in lokacin ya za su sake ba su doka amana su sa ga hannu mu saboda suna ganin muna nan ga kyautata taimaka musu saboda in ka dibiyo matsalolin da ke faruwa tun wanda aka samu matsalar libya yawa bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin su ne ke sanyawa 'yan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zaɓe na farko ana ganin eh, musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaɓen nan ba shi yasa kuke jayayya sannan na biyu eh, duk kokowar ku ta je ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar hama ahmadu da ke fuskantar barazana daga eh, shafi na takwas na kundin zaɓe article nan. zuwa gaishe ku. To a shirin ƙarshe da za mu kawo muku rana wato yan Allah ya kai mu za mu amsa tambayar da aka yi a kan ko 'yan adawar Nijar ba su yi kasada ba ɗaukan burin su na cin zaɓe mai zuwa su ɗora shi akan amma da kawai. Za mu kuma ji tasirin rashin tsaro akan siyasa ita wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka ta yamma da kuma dai sauran batutuwa. kafin bar ku bar mu wa su bakin namu wato sahani muhammadu na pnds tarayya da kuma bana ibrahim kazana na jam'iyyar talimana hada da shi sulaiman mana bar mawaki da namu na a ce mai da shirya muhawara da ya cilo mana ita a nan washington daga washington din najib mustapha sakwata ne mun ba ku lafiya. To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma wannan karon a takaice. Usman Murtala ga labaran a takaice. A jiya Litinin kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump, inda shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler yake cewa yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na yin magudi domin lashe zaben wata babbar barazana ce ga tsaron kasar mu. Sifeto general na ma'aikatar shari'a amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump da rasha yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. yanzu haka ana fargabar akalla mutane takwas sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya litinin da yamma a wani tsibiri da ke arewacin kasar new zealand daya daga cikin manyan tsibiran kasar guda biyu kana mutane da dama suka jirkata 'yan sandan new zealand sun ba da tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti kuma sun tabbatar da mutuwar mutane biyar. To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai can an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya bakwai agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonninku. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya haɗa sauti ya kuma ba da umarnin shirin Malam CD sai kuma injiniyan mu na wannan safiya Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama a huta lafiya. Afrique.